Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 23 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Ibrahim ba mukanin labarai. To binta Amurka ta yi gargadi cewa Rasha na ƙara himma a wani shirinta na ƙaddamar da hare-haren jiragen sama kan madafun harkokin yau da kullum na Ukraine da kuma gine-ginen gwamnati. Kotun kolin ƙasar Malaysia ta tabbatar da laifin almandahana da aka samu tsohon firaminista na Razak da shi da kuma hukuncin daurin shekaru goma sha biyu da aka yanke masa. sannan a kasar argentina masu gabatar da kara sun bukaci a zartas da hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyu ga mataimakiyar shugaban kasar Christina Fernandez tare kuma da haramta mata rike duk wani mukamin gwamnati muddin ranta saboda wata babbar almundahana da ake zarginta da aikatawa. Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa duk da irin matakan da gwamnatin Nijar take ɗauka na hana bauta a yanzu haka mutane fiye da dubu ɗari biyu ne ake bautar da su a wasu yankuna na ƙasar. akwai ta bauta kamar wajen su ingal da wajen su babu da adarbi sana da akwai ta kungiyar mu asosiyar ta tilga mutum dubu biyu da dari biyu da mutum fudu wanda har yanzu suna cikin bauta ko maza da mata duka za kuma ku ji bayanai na cewa a najeriya har yanzu ba a gano mata malaman coci ɗarikar katolika guda hudu da aka sace a jihar imo ba bayan kimanin wuni biyu da lamarin ya auku sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Ibrahim da labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan wuni lafiya ga labaran. Amurka ta yi gargadi yau talata cewa Rasha na ta bakinta kara himma a wani shiri da take yi na ƙaddamar da hare-haren jiragen sama kan madafun harkokin yau da kullun na Ukraine da kuma gine-ginen gwamnati cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Gargaɗin wanda ofishin jakadancin Amurka da ke birnin kyau ya yi ya biyo bayan wani makamancin gargadi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi ne kan yiwuwar Rasha ta wasu matakai kan Ukraine a daidai lokacin bukukuwan zagayowar ranar samun 'yancin kanta. Hare-haren jiragen sama da Rasha ke kaiwa a Ukraine na ci gaba da zama barazana ga farar hula da kuma madakun harkokin rayuwar farar hula a cewar ofishin jakadancin Amurka ya kara da cewa ya kamata Amurkawa su fice daga Ukraine idan suna iyawa. Gobe Laraba Ukraine ke cika shekaru 31 da samun 'yancin kai daga tarayyar Soviet sannan kuma take cika watanni shida da Rasha ta kaddamar da yaƙi kanta. yayin da ake wannan gargadin, an soke duk wasu shagulgula na bayyanar jama'a a birnin Q. kotun kolin ƙasar malaysia ta tabbatar da laifin almandahana da aka samu tsohon firaminista najib razak da shi da kuma hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyu da aka yanke masa yau talata kotun ta ce babu wata hujjar ɗaukaka ƙara da najib ya yi a watan yulin shekara ta dubi da ashirin aka samu najib da laifin karɓar na goro wajen dala miliyan goma daga src international wani bangare na gidauniyar imdb wadda ya kafa jim kaɗan da hawarsa karagar mulki a shekara ta tara. najib mai shekaru 69 ya ce shi bai aikata wani laifi ba masu gabatar da kara jiya litini sun buƙaci wani alkali ya zartar da hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyu ga mataimakiyar shugaban ƙasar argentina cristina fernandez tare kuma da haramta mata rike duk wani mukamin gwamnati muddin ranta saboda zargin cewa ta jagoranci wata harkar munamuna ta bayar da kwangiloli na ayyukan gwamnati ga abokai da na kusa. nan ba da jimawa ba Ibrahim zai kawo mana karashin labaran duniya kafin nan bar mu kawo muku rahotonmu na farko. To duk da irin matakan da gwamnatin jamhuriyar Nijar ke ɗauka na hana bauta a ƙasar. ana fuskantar karuwar masu bautar da jama'a inda halin yanzu mutane fiye da dubu ɗari biyu ake bautar da su a wasu yankuna na ƙasar. Gwamnatin Nijar dai ta kafa dokar haramta bauta tun a shekarar 2003, amma matsalar har yanzu bata kare ba, dalilin da ya sa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu rajin kare hakkin ɗan adam suka shawarci gwamnati da ta sauya salo. Wakilin murya Amurka da ke birnin Agadas, Hamid Mahmud na ɗauke da ƙarin bayani. duk da haramta bauta da aka yi a Nijar amma kuma a wasu yankunan kasar akwai tsarin bauta da yanzu haka ke faruwa hukumomi sun kasa magance matsalar a yanzu haka akwai barazanar cewa matalauta za su kara fuskantar matsalolin da a dole sai sun dogara da wasu wajen tafiyar da rayuwarsu Nijar na daga cikin kasashen da masana suka bayyana a matsayin kasar da ke fama da wannan matsalar Assalamu alai kakakin kungiyar tumudiriya da ke yaki da bauta a Nijar akwai ta bauta kamar wajen su Ingal da wajen su Mazzababu da Adarbi Senate da akwai ta kungiyar mu association tumudriya ta tilga mutum dubu biyu da dari biyu da mutum fudu wanda har yanzu suna cikin bauta ko maza da mata duka akwai wanda suka ce in an hidda cikin wannan kangin bauta ina ne za su babu wanda zai ci da su mun ga mata masu bauta da dama mun ce musu mu hidda su kalkishin ga bauta sai su ce mana ni za su ci ba zai taimaka musu su ne masal da ake ciki don mun gani da idanunmu. suleiman amma ya bayyana yadda aka bautar da shi ta fannin saka shi ayyuka ba kakkautawa tare da cin zarafinsa iri daban-daban. ni gaskiya matakar a sa ba na sha wahala da dama zai ka ji kamar ma ka mutu gyara ma mutu ma da wahala za ka ga wani abu gashi ne na wulakanci daban-daban ga aiki tun da safe kana ganin abinci ba za a iya baka ma sai dai a ci zo ka doka sai an maka wani sawa ma a ce dan yunwa gaskiya wannan an bautar da ni na to zarci da wulakanci babu abin da ba a yi yadda aka yi na kubuta dan sarari ne na samu kaɗan kawai na gudu talauci da jahilci da ake fama da shi a galibin yankunan kasar Nijar na daga cikin dalilan da ke mafarin bunƙasar siyasar bautar da jama'a da haka kungiyoyin kare hakkin bil'adama suka shawarci gwamnatin na ta sauya salo bilal afnu shugaban wata kungiyar kare hakkin bil'adama wanda yake kalkashin wani yau babu muwayen wanda zan kafir da shi ka samu aikin da sa ka sashi abinda muke so a samu muwayen dan a hana bauta ma ba wanda ya kuma ta shiga da hannun shiga sai gwamnati an ce ba ga wurin bugu ba a bugun kai gwamnati ta sake sarauta ta yi ma bauta wani abu a ce ta kare amma ga ki haka wanga yau ba ta kare bauta sai ta sake ta gwamnatin Nijar ta kafa dokar haram amsa bauta tun shekara ta biyu da uku amma ko matsalar ta zamto tamkar ana magani kai na kaba Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadas, Jamhuriyar Nijar. Toma Dalla an gaishe ka Hamid Mahmud. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da ƙarashin labaran duniya. To lauyoyin tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun buƙaci wata kotun tarayya da ta ɗan dakatar da jami'an hukumar bincike ta FBI daga duban takardun da aka kwaso daga gidansa da ke Florida har sai an naɗa wani mai bincike na musamman wanda zai bambance takardun da yake da ikon ajiye su a matsayinsa na tsohon shugaban ƙasa. masu bincike na gwamnatin tarayya na duba shin ko trump ya ajiye wasu bayanai ba bisa ka'ida ba bayan ya kammala wa'adinsa hukumar ta fbi ta kwato wasu rukunonin takardun da aka ayyana a matsayin na sirri daga gidan trump din a farkon wannan watan ciki har da wasu da aka kasafta su cikin fiyayyen mataki na sirri na ƙasa waɗanda sai ma a gine-ginen gwamnati na musamman ake iya buɗe su a gani hukumar adana kayan tarihi ta ƙasa ma ta kwaso wasu akwatunan takardu daga gidan shi a farkon wannan shekarar waɗanda ya kamata a ce an miƙa su mata bayan da wa'adin Trump ya ƙare. da Ibrahim ka almasi garba da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a Najeriya har yanzu ba a gano mata malaman cocin ɗarikar Katolika guda hudu da aka sace a jihar Imo ba bayan kimanin wuni biyu da lamarin ya auku. A yanzu dai gwamnatin jihar Imo ta bakin kwamishinan yada labarai Declan Emelumba ta ce hukumomi na ci gaba da matsakaimi don ganin an kubatar da matan. Daga Enugu ga rahoton da wakilin murya Amurka Alphonsus Okorogwe ya haɗa mana. kimanin wuni biyu kenan tun da aka sace wasu mata malaman coci hudu na ɗarikar katolika a yankin okigwe na jihar imo kuma wasu bayanai na cewa har yanzu ba ji ɗuriyarsu ba a safiyar lahadin da ta gabata ne wasu maharan da ba san ko su waye ne ba suka dirawa matan yayin da suke hanyar su ta zuwa ibada kuma wata sanarwar da kungiyar su ta Sisters of Jesus the Savior ta fitar ta bayyana cewa maharan sun yi garkuwa ne da Yohannes Nwodo, Christabel Echemazu, Libreta Mbamalu da kuma Benita Ago. yanzu gwamnatin jihar imo ta bakin kwamishinan yada labarai declan emelumba ta ce hukumomi na ci gaba da matsakaimi don ganin an kubutar da mata malaman coci hudun nan lami lafiya Things a very unfortunate thing that happened. Very unfortunate and very sad. The Government has asked the security agencies. Ya ce abin takaici ne sosai ya faru kuma abin bakin ciki ne sosai. Gwamnati dai ta riga ta buƙaci ma'aikatan tsaro su yi kome da ƙarfin ikonsu don tabbatar da cewa an sako su lami lafiya. A hirarsa da sashen Hausa na muryar Amurka, daraktan yada labarai na ɗarikar Katolika a gundumar Okigwe Reverend Fada Peter Anyanwu ya ce ko da yake har yanzu kungiyar waɗannan matan ta Sisters of Jesus the Savior ta tuntuɓe gundumar ba, kowa ya damu da al'amarin. Every person is worried. The diocese says please be very, very careful with your movements. security conscious. Kowa ya damu kuma gundumar tana cewa don Allah kowa ya kyaye sosai da yadda yake walwala ya kuma kasance a farke. kada fita sai idan har ya zama dole kuma duk inda aka je a dawo da wuri in ji Reverend Fada a Anyanwu. garkuwa da mutane dai ya zama ruwan dare a yankin okigwe musamman akan hanyar enugu zuwa okigwe da kuma hanyar umulolo zuwa okigwe kuma duk da cewa hukumomi sun ce suna inganta tsaro a kan waɗannan hanyoyin an sace mutane da dama a kansu a kwana-kwanan nan cikiyar da shugaban cocin methodist samuel uche da kuma wasu limaman katolika alfonso sokorigwe muryar amurka daga inugu Najeriya. To madalla a gaida Alfonso Sokorge da ya aiko mana da wannan rahoton. To kwararre kan ayyukan ganowa da haƙo fetur Dr. Mubarak Ibrahim Mahmud ya ce idan Najeriya za ta iya tace man da take bukata a cikin gida da arziki ya wadaci ƙasar. A wata hira da murya Amurka, Dr. Ibrahim ya ce Najeriya na shan faman rasa arzikinta da yawa don sayar da ɗanyen mai da shigo da tatacce. Daga Abuja ga rahoton wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El Hikaya. masanin wanda ya aiki a tekun gulf of guinea inda najeriya ke tono mai a teku ya lissafa arziki da yawa da ake fitarwa daga jikin man fetur tamkar saniya da aka amfana da namanta fatarta nononta kahonta da sauransu dr ibrahim ya alakanta matsalolin rashin aikin matatun fetur din da asalin tarihin yadda kasashe masu ci gaban masana'antu suka zuba jari a harkar fetur ta hanyar manyan kamfanonin 'yan jari hujja da ba sa barin wani abu ya dakatar da su. kuma kan mu manta sukan zo su sai mu nuna ma ɗanyar man ne wanda wannan ɗanyar man yana fitar da abubuwa na amfani za su iya fan ashirin akwai launukan robobin da duk daga jikin petrochemical ake fitar da su fertilizer da ake amfani da shi gas din da jirgin sama ke amfani da shi kalanzir da muke abinci da shi gas din da muke girki da shi gas din da manyan kamfanoni da injina suke amfani da shi diesel wanda manyan kamfanoni ke amfani da shi lpfo hpfo gasunan idan aka su nafta gasunan suna da yawa wanda idan aka tace man nan har wani abu ake iya cewa kashin ɗanyar mai abu ne wanda ke da matuƙar amfani wajen masana'antu da kuma wasu abubuwan da kamfanoni ke amfani da su. A nan masanin ya ba da shawarar Najeriya ta yi kokarin kafa kananan matatun fetur a yankuna daban-daban da ba su da tsadar gudanarwa inda hakan zai sa dukkan arzikin hadda dusar man ya zama yana amfanar 'yan ƙasa. Wannan tsari da gwamnati ta ɗauko na mai da NNPC kamfani mai cin gashin kanta tsari ne da ya dace. A takaice dai Najeriya dole ta kasance 'yan ƙasanta ne za ta riƙa bayo wa daman sai da ɗanyar manta. Idan har ana son a ah, samu ci gaba najeriya dole sai ta koma ta zauna ta dubi yadda za a yi a samar da wa'annan ƙananan refineries ɗin da ake cewa modular refinery masanin tattalin arziki abuja yushewa aliyu ya ce ko da dai ba za a iya tabbatar da matatun mai na ƙasa ba gwamnati za ta iya jawo kamfanonin ƙetaren su kafa matatun a najeriya Aliyu ya kara da cewa Arewa ta fi samun cikas don ba gama batun tono mai a yankin ba balle a yi maganan cin gajiyar matatun man. Aiki ne da ya samu gwamnoni a ce gwamnonin Arewa maso gabas da na tsakiya su kira masu zuba jari da kudaden da suke samu a fitar da refinery a Katsina a siyo danyen man nan daga Nijar tunda tana da shi a kusa. a fara saida shi a farashi ƙasa da yadda ake kawo shi saboda duk abin da ya shafi farashin man fetur shine dama kuɗin transport ne shi ya ɗaga farashin nan yake ta hawa sama to a yanke transport din Allah ya fitar da mai a Niger a yi refinery a siya a gyara wannan zai taimaka mu tattalin arziki ya zabura gwamnatin Najeriya ta sha bayyana muradin faɗaɗa hanyoyin tattalin arziki waje da man fetur inda ya zama ta a man fetur din ba ta cin gajiyar kammalalliyar riba Nasiru Adumaili kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya An gaishe ka Nasiru Adamu El Hikaya yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne na safe da minti 15 karfe 4 kenan na yamma da minti 15 a Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe 3 da minti 15 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don shirinmu na noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da shugaban ma'aikatar inganta halittar tsirrai a Najeriya, Farfesa Abdullahi Mustapha. akan sabuwar dokar da ta ba su dama na yin bincike akan inganta tsirrai da ma dabbobi. A wannan shirin na ƙarshe, Farfesa Abdullahi zai ci gaba da bayanin yawan amfanin da ake samu a ingantattun wake, musamman waken soya da auduga da dabbobi irin su awakai. dama inda manoma za su je domin samun ingantattun iraruwa a kasar. kamar yadda zan ba da misali kamar wake ana samun shi amma ba kamar yadda ya kamata ba wake ana samun kamar kilogram 350 a cikin hekta guda to amma yanzu za ka ga muna samun wajen tan uku hudu a cikin hekta guda na wannan wake to har yanzu saboda yanayin kasa ba mu kawo ƙadiddiga ta ƙarshe da za mu tabbatar da cewar ga iya inda da inda ka shuka ga abin da za ka yi ba yanzu aka fara yanzu manoman suka fara karba kuma su za su tabbatar da wannan misali in ka tafi kuma kamar auduga shi ma audugan za ka samu kusan wannan yanayin ne mutane sun ga cewar yanzu suna samun auduga fiye da yadda suke samuwa da kilogram 350 a hekta guda amma yanzu kana samun tan uku ko bi da rabi zuwa uku a cikin hekta guda ga kuɗi sun karu kuma mutane da yawa sun koma harkar yin wannan noma din da ake yi harkar waken soya yanzu ake inganta waken soya din mun yi wancan shekara kamar biyu da suka wuce muna ta yi yanzu kuma in insha allahu nan da Uh, shekara biyu uku shi ma insha Allahu za mu zo mu ce ga iya inda muka kai in Allah ya sa tabbatar da karshen abin za mu iya gaya muku cewar mun kawo karshen in kuma mun yi nisa ne za mu gaya muku cewar ga nisan da muka yi ita wannan wannan harka ta bincike akwai ka'idoji da muke bi domin mu tabbatar da ingancin lafiyar bil'adama mu tabbatar da ingancin yaduwar wannan abin da kuma ingancin karuwar shi a cikin gona idan manomi ya saka saboda haka muke ta kokari mu yi abin da su manoma idan sun fara amfani da shi za su ji gobe kawai ba abin da suke so su yi amfani da shi sai wannan zaka ga mu ma mun zama kamar wa'ancan kasashen waje da da ake amfani da dama su suke inganta wannan abin sai su yi noma manoman mu yi noma a nan hekta guda ya samu buhu daya na shinkafa can kuma sun yi misali kenan can sun yi hekta guda sun samu buhu goma na shinkafa ko nawa manoman mu zai siyar in suka dauko da kudin dako da kudin komai da komai in suka kawo sai na siya zama a cikin arha ba yadda za a yi manomi mai samu arha kamar wancan to duk wayannan hanyoyi na fasaha suke bi domin su samar da wancan so insha Allah mu yanzu mun da kufa za mu ci gaba da wannan akwai cikin jawabin da kai mana akwai batun haɗin gwiwa da wasu ƙasashe na waje ciki har na ji ka ambaci ƙasar cuba to wani irin haɗin gwiwa za ku yi da waɗannan ƙasashen na ƙasashen waje shin hanyar samun tallafi ne ko dai akwai wani abu daban to shi harkan bincike baka ka yin shi kai kai kadai akwai wanda ka sani sun yi bincike sun yi nisa sun dade sun yi shekara talatin ashirin hamsin suna yin binciken nan aka ga sun yi nisa sosai to mu yanzu da muka shigo cikin wannan abun muna kokari mu yi amfani da irin tasu fasahar da kuma tamu da muka je da ma'aikatan mu da suka je suka yi kwarewa a wasu kasashe mu hada sai mu tamar da tamu saboda tamun za mu yi amfani da ita ne yanayin kasar mu su suna yi yanayin kasarsu mun kuma sai mu zo mu inganta yanayin kasarmu muna da kamanceceniya da cuba ta fannoni da dama shi yasa muka ga cewar bari mu haɗin gwiwa da su sun zo sun kawo mana ziyara mun je mun kai masa ziyara kuma har mun yi shiga yarjejeniya da su to insha Allahu wannan abin da muke yi mu zai taimakawa a cikin harkokin bincike yadda za mu fito da mutanen Najeriya abubuwa da dama musamman na gaya muku a wancan lokaci akwai harkar eh, inganta tsirrai harkar noma kenan da kuma harkar lafiya ta yadda su har sun sani cewar sun ta yadawa sun samar da allurai na rigakafi a kasashen su kuma kowa ya sani sun yi fice a hakan harkar lafiya to wannan abin muke so mu yi amfani tattare da ilimin da suke da shi da kuma kwarewar da suka samu mu kuma mu ga yadda za mu inganta namu daidai bangaren kiwon lafiya da kiwon noma baya ga nazari da kuke yi na inganta tsirran wani yunkuri kuke yi na inganta ƙananan dabbobi irin su tumaki da awaki domin a samu iri mai kyau to wannan ma muna yi gaskiya yanzu kamar muna da bangaren da muke yi a nan cikin abuja da kuma a santan mu ta kano Uh, muna inganta wa'annan ƙananan dabbobi kamar a kano akwai wasu Eh, za ka ga balani da ka sani a da yanzu babu shi yana neman bacewa to mun dawo da wannan balamin muna samun balami ba in gausa a cikin shi sannan akwai azuwak su ma dabbobi ne su ma ba in gausa a cikinsu so muna samu muna fayyacewa wa'annan wanda aka sani na daɗin su kuma sai mu inganta su za ka gan su ah, dabbobi ne irin na da amma za ka gan su ɗirka ɗirka masu kuma wasu abubuwa tattare da su wa'anda suke su kaɗai suke da su ba wata dabba da take da su to waɗannan mu ma muna yin amfani da su a wannan insha Allah za ka iya zuwa Kano Santa mu ta Kano ka gani a nan kuma muna yi akwai ah, oshin su ma muna da santa a nan muna ingantawa hatta ƙanana irin su awaki yanzu mun bullo da yadda za mu yi musamar har ma su nonon awaki. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu zuwa madadin bakon namu Farfesa Abdullahi Mustapha da kuma wakilin Yamma Abuja Madina Dauda sai kuma June Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. a gaya da Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Lawal Sani na kawu daura ya ce ina kira ga gwamnatin Najeriya cewa ya kamata ku soke duk wani haraji da bangarorin kasuwancin Najeriya ke biya sakamakon hauhawar farashin kayayyaki da ake samu ta yadda su kuma za su sassauta farashin kayayyakin saboda a samar wa talaka sauƙin rayuwa a wannan hali da ake ciki na matsananciyar rayuwa. Sakon Mahmud Salihu ƙauren na moda daga jihar Zamfara ya ce yadda 'yan ta'adda ke ci gaba da kai hare hara da kuma yin garkuwa da mutane a sassa daban-daban na Najeriya. Abin damuwa ne matuka Akwai buƙatar jami'an tsaro su ƙara zage damtse wajen tunkara ayyukan 'yan ta'adda da ke ƙara faɗaɗa ayyukan su a cikin ƙasa. Sakon Isa Lawal Girgir daga jihar Yobe ya ce kisan babban malamin addinin Musulunci Sheikh Gwani Aisami daga garin Gashuwa a jihar Yobe da wasu baragurbin sojoji suka yi abincir da Allah wa daini Bai kamata a ce sojan da ke kare rayuka da dukiyoyin al'umma ya aikata irin wannan mummunar ta'asa ba. Sakonmu na gaba sakon haɗin gwiwa ne daga Comrade Ilyas Yakubu Digawa daga jihar Bauchi da Isa Jikan Mai Saje Toro da Sunusi Madat da Magaran da haɗarin mai kwamfuta tare da Ibrahim Lara Gafta. suka ce muna fatan taron tattaunawa da gwamnatin kasar chad ke yi da 'yan tawaye a kasar kwalliya za ta biya kudin sabulu har da soso saƙonmu na ƙarshe ya fito daga yusuf mai laida gololo ya ce sace matan aure tara a gidan biki da 'yan bindiga suka yi a dutsen ma a jihar katsina hakan abin tir da allah wadai ne da fatan mahukunta za su yi ƙoƙarin kubutar da su da ransu to mun gode ku ci gaba gaba da aiko mana da sakonninku. An gaishe ki zara fage yanzu kuma sai labarai a takaice. amurka ta yi gargadi yau talata cewa rasha na ta bakinta ƙara himma a wani shiri da take yi na kaddamar da har haren jiragen sama kan madafun harkokin yau da kullun na ukraine da kuma gine-ginen gwamnati cikin 'yan kwanaki masu zuwa gargadin wanda ofishin jakadancin amurka da ke birnin kyau ya yi ya biyo bayan wani makamancin gargadi da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi ne kan yiwuwar rasha ta ɗau wasu matakai kan ukraine a daidai lokacin bukukuwan zagayowar ranar samun 'yancin kanta. Gobe Laraba Ukraine ke cika shekaru talatin da da samun 'yancin kai daga tarayyar Soviet, sannan kuma take cika watanni shida da Rasha ta kaddamar da yaƙi kanta. Kotun kolin ƙasar Malaysia ta tabbatar da laifin almandahana da aka samu tsohon firaminista Najib Razak da shi, da kuma hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyu da aka yanke masa. Yau talata kotun ta ce babu wata hujjar ɗaukaka ƙara da Najib ya yi. A watan Yulin shekara ta da ashirin aka samu Najib da laifin karɓar na goro wajen dala miliyan goma daga SRC International wani ɓangare na gidauniyar IMDB wadda ya kafa jim kaɗan da hawarsa karagar mulki a shekara ta tara. Masu gabatar da ƙara jiya Litini sun buƙaci wani alƙali ya zartar da hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyu ga mataimakiyar shugaban ƙasar Argentina Cristina Fernandez tare kuma da haramta mata riƙe duk wani mukamin gwamnati muddin ranta saboda zargin cewa ta jagoranci wata harkar munamuna ta bayar da kwangiloli na ayyukan gwamnati ga abokai da na kusa. Lauyoyin tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun buƙaci wata kotun tarayya da ta ɗan dakatar da jami'an hukumar bincike ta FBI daga duban takardun da aka kwaso daga gidansa da ke Florida har sai an naɗa wani mai bincike na musamman wanda zai bambance takardun da yake da ikon ajiye su a matsayinsa na tsohon shugaban ƙasa. To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'amasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku inta suleiman Yaro ke muku fatan alheri ma'asalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na nan tafi.